rahotanni da dumudumin su kan halin da ake ciki a can ƙasar Nijar. Mai sauraro sai ku biyo mu a sannu a hankali daki daki dalla dalla domin a yanzu haka muna ɗauke da cikakken hira da manema labarai kan halin da ake ciki a Nijar ɗin. kamar yadda za ku ji yadda sojoji suke tafa fituka don ganin cewar bazum ya mika musu wannan mulki inda suka yi ƙawanya a fadar shugaban ƙasar kamar yadda za ku ji daga bakin manema labarai daga can ƙasar Nijar ɗin. Mai sauraro sai ka gyara zama domin jin yadda take wakana a cikin wannan ɗan takaitaccen rahoton da muke ɗauke da shi. Fatanmu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tishe mu alkhairi. a yi sauraro lafiya. Akwai sanarwa da fadar shugaban kasa ta fitar inda ake gargadin sojojin da ke gadin fadar shugaban kasar cewa su fice su janye ko kuma a kai musu hari kamar me ya ƙara bayani akan wannan. To ƙarin bayani akan wannan dai shi ne a Nijar ya zama al'ada duka lokacin da wani rundunar runduna ta yi tsoro za ta cifar da gwamnati sai ta nemi haɗin kai na sauran rundunoni. To ga alama ko kuma ga abin da masu nazari al'amuran yau da kullum suke cewa kamar ba su shawarci sauran rundunonin ba suka zo suka ɗauki wannan mataki da kansu kuma har yanzu sun kasa samun goyon baya na sauran rundunonin na nan cikin mm, birnin ne da kuma waɗanda suke cikin ƙasa. domin shi ne yasa wannan sanarwa ta fada shugaban kasar sai sun sadi da nan da ta bada halin da ake ciki game da lafiyar shugaban kasar da kuma wannan sanarwa da rundunonin na gwamnatin filimikiya da kuma eh, sojojin kasar suka bayar na cewa su je mu ba haka nan ba za su yi ba aya zakin ta. An ce ana tattaunawa ko zaki ki iya mana ƙarin haske su wa yake shiga tsakani. to daga dai bayanan da na saro har yanzu daga fada ta shugaban kasa an ce an ga tsohon shugaban kasar shugaba tsohon shugaban kasa muhammadu isufu tare da tsohon rundunar harsar harsoshin kasar janar eh, salisu sumodi sun je fada shugaban kasa inda ya tattauna da su masu yunkurin bayan ya zama tattaunawa da su ne ya je kuma ya tattauna da shugaba muhammadu bazin sai dai babu wani bayani wanda ya so game da abin da suka tattauna ko kuma ake cewa har yanzu babu wanda ya san ko ne akai to to kamar sauran jama'a a nan kasar me suke cewa mutanen kasa da har yanzu dai da yake ya zama su rudani ne babu tabbata game da abin da ke faruwa amma wasu cewa suke su ko masu duba da yadda suka ce shi wannan wanda yake jagoranta wannan yunkurin eh, eh, shi ne dama shugaban runduna eh, fada shugaban kasar tun shekara goma na shugaba muhammadu ya suka tare kuma yanzu da shugaba muhammadu ba zai ce shi ne ci gaba da aiki har yanzu ba a sanarwa shi ba ko cewa yau sun san hakan iya faruwa. To da Lakima Ila Yusufu muna godiya kwarai da gaske. To wannan kenan mai sauraro ka saurari ɗan takaitaccen rahoto da muke ɗauke da shi daga can kasar Nijar ɗin dangane da halin juyin juya hali da aka tashi aka wayi gari a yau Laraba wanda ya daidai da 26 ga watan 7 2027 wanda sojoji suka yi ƙawanya a fadar shugaban ƙasa inda bazum ɗin ya turje ya ƙi ba da mulkin amma a yanzu haka ana ta ƙoƙari a ga yayin da abin zai kasance kamar yadda kuka ji daga bakin manema labaran sai ku ci gaba da bibiyan mu don ganin yadda ta wakana daga can ƙasar Nijar ɗin fatan mu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba ya sa abin da za a yi alkhairi ne in kuma ba alkhairi ba ne Allah ka juya shi da abin da zai zama alkhairi a ƙasar Nijar ɗin. Mai sauraro sai ka ci gaba da bibiyan mu domin kawo maka sahihar rahotanni akan abin da ake wakana a ƙasar Nijar ɗin. Fatan mu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tishe mu alkhairi. Mai sauraro sai mun ji kwamen ɗinka ko kuma tsokacinka. Bisalam a huta lafiya. Barka da zuwa Hausar TV. انتشر على الأمة